إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقرة من لساني يبقه قولي أهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin muna biyar ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau 27 ga watan uku shekara ta 2023 a lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a cikin wannan wata mai albarka kuma a wannan masallaci na zamzam da ke hoton ‘yan uwa muna ta wasuli da wannan karatu kullum cewa Allah ya azurta mu aiki da shi Allah ya sa ya zama sababin shigan mu aljanna in ba kuma ta ba muna cikin suratu yusuf jiya mun tsaya kan aya ta saba'in da shida a yau za mu tsora kan aya ta saba'in da takwas za mu tashi kan za mu tashi kan ayata saba'in da takwas a tsura ce kamar da kuka sani da take cike da kista ta shi annabi yusuf alaihi salam abin da ya faru tsakaninsa da yan uwansa na'am Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون نعم kafin wannan aya jiya wacce muka tsaya kanta faɗin Allah madaukaki ƙalu in yasrik faqad saraka akhu lahu min qab fa sarraha yusufu fi nafsi ولم يبدها لهم قال makana شر مكانا والله أعلم بما تصفون kamar yadda abinda suka gabata kafin wannan cewa annabi yusuf alaihi salam ya kulla dabaru yadda zai riƙe ɗan uwansa binyamin wannan dabaru da ya Allah ya kimsa masa ya cusa masa yadda zai ya zama ya riƙe shi ba tare da wani abu na zalunci ba ko ba tare da sun gane ba wannan abin da aka sa mashi na kwanan awo a cikin kayansa ya bayyana sun tabbatar da aka bincika ya tabbata gashi a cikin kayansa shi ne suka rasa yadda za su yi ko kuma maimakon kawai su ce su yi afuwa sai suka ce to ai idan ya yi sata in har yayin malaman tafsiri suka ce in nan wato kamar suna nuna in ɗin in har ɗin ya kasance ya yi haga kamar akwai shakka kenan to faƙadi saraka akullahu min ƙaf ɗan uwansa ya yi tun kacin wato tun a can baya kamar ma'ana ɗakin su abin bibiyan juna yake Allah ya tsare haka suke nufi ya sa malaman tafsiri suka kawo maganganu guda biyu duk da dai an ta magana kan ingancin maganar amma ita ce dai nuna kasir shi ma ya kawo wannan maganar cewa wato abin da ya faru shi ne shi annabi yusuf da aka haife shi gwaggonsa ‘yar uwar babansa yaƙo ya ga shi isa ishaƙa kenan ko ita ce ta riƙe shi wadda ta riƙe shi tana son shi ya tashi hannunta shi kuma biyu yusuf lokacin mahaifinsa ya yaƙub yana so ya dawo hannunsa tun da ya girma ita kuma ba ta so akwai wata ɗamara da ta gada a wurin babanta haka wannan ɗamara tana da muhimmanci da matsayi sosai ko babban ɗashi ke gadarta to ita ce babbar 'yarsa saboda haka lokacin da ya aka so ya dawo gida sai ta ɗauko wannan ɗamarar sai ta saka cikin kayan yusuf shi ne da ta saka aka taho da kaya aka taho da kayan shi zuwa gida sai kuma aka zo ana neman ɗamara ina take kuna ganewa sai ana bincike ana bincike sai aka gan cikin kayan yusuf ora haka shi ne ta ce to kaga ya ɗauko kenan su kuma hukuncin wanda ya ɗau abu a wurin su? shine a dawo da shi ruwan da ya ɗauka mai zama bawansa wata kuma so take yanzu a dawo mata da shi ya zauna hannunta saboda haka haka aka yi ya koma hannunta shi kuma annabi yusuf eh, annabi yaƙo ya yi haƙuri a kan dai abin da ya faru tun da baya da ya iya shine shi ne har allah ya mata rasuwa sannan ta dawo hannun shi yaƙo ya dawo Allah ya mata rasuwa shi kuma Yusuf ya dawo hannun Yaƙo to wannan abin da aka yi ɗin shi ne wasu ka ce shi ne suke cewa ai in ma ya taɓa satar ƙalo in ya sirik faƙad da saraka akullahu min ƙaf in har ya yi sata za ɗan uwansa ma ya yi sata yanzu ba binyamina ake magana ba an ga kwanan awo a cikin kayansa so ɗan uwansa wa kuma suke gama wannan yusuf kuma da yusuf ake magana kun gane da kyau shine Allah yake fasar raha yusuf fi nafsihi sai yusuf ya koya wannan magana da suka faɗi bai nuna ta ba walam yubdiha lahum bai bayyana masu ita ba qala antum sharrun makana yace ku dai mutane ne masu mummunar wato hali wannan kalmar ita ce sirranta ɗin a cikin ransa ya faɗe ta ba wai a'a ya faɗa musu ƙarar shi da su ba ai a fuskar shi bai nuna musu ba ko bai furta wata magana ba a cikin ransa a zuciyarsa ya ce masu wannan kalmar wallahu alamu bima tasifun Allah shine mafi sanin abin da duk kuke sifantawa kuke aikatawa wannan ɗan ƙarashin wancan ne na ga ya kamata mu biyo ta kanta sai abin da mala ya karanto mana yanzu ƙalu ya ayyuhal azizu suka ce ya kai wannan sarki inna lahu aban shaykhan kabiran lallai shi wannan ɗan uwa namu da ka riƙe a matsayin yayi sata yayi laifi na sata kuma zai zauna ya bauta to lallai yana da mahaifi aban shaykhan wato dattijo tsoho kabiran babba mai shekaru yana da mahaifi tsoho mai shekaru fakus ahadana makana ka riƙi wani daga cikinmu a matsayinsa duk wanda kake su mu goma nan ka riƙa a mamadinsa shi dai a bashi a mai da shi wurin babansa don ga halin da babansa yake ciki inna naraka minal musulmi lallai mu muna ganin ka kana daga cikin masu kyautatawa wato kama wani cin hanci ne magana ce ta daɗi ta lallashi muna ganin kai mai kyautatawa ne za ka fahimci kukanmu ka share mana hawaye ƙala ma'azalla annabi su ya ce a'a ina neman tsari da Allah ni wannan abin da kuke nema an na cewa cewa riƙi wani daga cikin ku illa man waje da na mata'ana inda riki wani a cikinku ba wanda muka sami kayanmu a cikin kayansa ba kawai wani daban shi wanda ya laifi mu kyale shi mu kama wanda bai laifi ba ma'azalla na neman tsari wannan zalunci ne ba za mu yi haka ba inna izan la zalimun lallai mu azzalumai ne in har muka yi haka so kun ga yadda abuwa suke tafiya ko a annabi yusuf ya sirranta wancan yanzu sun tabbatar sun ɗebe tsammanin cewa fa baya zai ba za su koma da binyaminu ba kuma suna tina da abin da can suka ɗauko alƙawari wurin babansu shi yasa suka lallashe shi suka koma suna lallashi suna magiya shi wannan da ka riƙe muna da mahaifi kuma mai shekaru ne an ce annabi yusuf wajen shekara wasu labaran da aka faɗi duk da dai ba nasti ba ne an ce wajen shekara tamanin rabon shi da ganin shi shekara tamanin kaga shekarun ai da yawa to saboda haka mai Allah ya ce Na'am. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما فرستم في يوسف نعم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين نعم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك فرق وما شهدنا وما شهدنا نعم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون نعم Allah madaukaki ya ce falon mastai a hu yayin da suka ɗebe tsammani suka ɗebe ƙauna daga tafiya da wannan ɗan uwa nasu binyamin khalasu najiya sai suka keɓe waje ɗaya suna ganawa suna tattaunawa ƙala kabiruhum sai babbansu su yace alam ta'lamu shin kun manta ne ba ku sani ba anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah cewa lallai babanku mahaifinku ya ɗauki wani alƙawari na musamman tsakaninku wato da Allah cewa ga alkawari za ku dawo da wannan ɗana kun manta da wannan babban su ne yake tuna musu wannan wato ainihin kun ɗauki mausikan min Allah wani alkawari daga Allah wa min qablu da kuma abinda kuka yi tun a baya ma faratun fi Yusufa na sakacin da kuka yi dangane da Yusufa falan abraha al-ard hatta ya li abi ni ba zan bar wannan ƙasa ta Masar ba har sai babana ya man izini ma'ana yanzu ku ku zo ku tafi ni dai ina nan ba zan bar Masar ba hatta ya azana li abi har sai in babana ne man izinin in isa in koma gida kuna ganewa aw ya hukuma Allah li ko kuma Allah ya hukunci a kaina ajali ya zo man shi kenan amma ina jin kunya in koma mu ido hudu da mahaifina wa huwa khairul hakimin shi Allah shine mafi hukunci masu hukunci irji'u ila abikum ku yanzu ku zo ku koma wurin babanku fa qulu ku ce da shi ya abana ya kai babanmu ma'ana kalmar lallashi kenan ta zo in naka saraka ɗannan naka fa yayi sata wa ma shahidina illa bima alimna kuma mu ba mu shaida da ya yi satan nan ba sai da abin da muka gani muka sani a gabanmu aka fitar da kwanan awo na sarkin garinsu a cikin kayansa wa ma kunna lil ghaibi hafizin amma game da gaibi mu ba mu san komai ba kenan sadda wato saka mashi aka yi wani sharri aka yi masa a'a da gaske ne ya yi, wani abu ne na gaibi ba mu sani ba wana ganewa was'alil qaryata lati kunna fiha har wa yau gaya mashi in bai aminta ba ya je ya tambayi mutanen alƙaryar da muke cikinta wato aiko 'yan aike masar inda abin ya faru su ma garin za su yi shaida wal'irar lati aqbalna fiha da kuma ayarin da muka taho da su su ma sun je sun yi wannan ciniki sun dawo su ma sun san abin da ya faru ya tambaye su wa ina da sadiqun lallai mu masu gaskiya ne wanje bayani ko to Allah mai iko kenan a cikin kisar Annabi Yusuf da yan uwansa akwai izina akwai abin wa'azi mai yawan gaske da gudana na ikon Allah da abin da ke faruwa kuma kaje yadda ake jan kisar sai ka ji kamar an kusa ta ƙari da kuma ka ji wata magana Allah kenan kuma da ji kasan zancen Allah ne ba irin kistoshin nan ne da ake shirya ba da ake kirkira kai kasan wannan zancen Allah ne wato lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf suka fahimci wato Yusuf ba zai ba su wannan ɗan uwa nasu ba sun yanke tsammani kuma sun san baya halin da suke ciki to ita matsalar ƙarya illarta shine sadda ka yi ta aka yi maka hukunci da ƙaryar su daga baya ko ka yi gaskiya sai a yi ta ɗaukan waccan ƙarya da kai ita ce dai za ka sake waccan ƙarya da suke kan yusuf suka zo da bidamin kadibin ɗin suka zo da riga da jini da aka shafa na ƙarya ya tabbata ƙarya suka yi to yanzu babansu kullum a haka yake ɗaukarsu ka dubi nan hujjoji da shi babban su ya ce su je su faɗa masa na farko da suka koma gefe aka tattauna wannan yana nuna maka ana son kullum in abu ya rikice to a zauna a natsu a tunani kuma babba ya nuna babba ne kada babba ya zama bai saka tunani ba sai hankali da tunani ya zo masu ne sai babban su ya ce shan kun manta ne alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah kun manta baban ku yayi alƙawari da ku tsakanin ku da Allah cewa wannan ɗana shi Binyamin za ku taho da shi da alƙawarin za ku koma da shi sai dai in duk wani abu na halaka ya zo kun manta da wannan kaga ya tuna musu ɗaya kenan sannan kuma wa min qablu ma faratum fi Yusuf kuma kun manta da can a baya sakacin da kuka yi akan Yusuf shi ma kuka je kuka ce ya halaka kuka jefa shi rijiya sannan kun manta da wannan haka yana tuna musu kenan to shi sai yanke hukunci idan ku za ku koma kuma haka ya kamata a sami wasu dai su koma ko amma ni ina nan gari ba zan bar gari ba har sai Allah ya hukunce shi ko dai wani hukunci ya taso daga sarki da ya rike shi ya saka man shi mu taho ko kuma Allah ya hukunce shi ni ina nan har ajali na kaga shi abin da ya hukunce kenan ya hukunci kenan Allah shi ne mafi alherin masu hukunci wannan ke nuna cewa su dai waɗannan ‘ya'ya na Yusuf na Yakubu alaihi salam shi yasa suke cewa su ma annabawa ne wasu kuma suke cewa a annabi Yusuf shi ne annabi an yi saɓani wurin malaman tafsiri amma in muka duba cewa kurakurai da suka yi lakafin kafin annabta ɗin ne daga baya sun zama annabawa tun da can za mu ji ƙarshen ƙisar da yadda al'amari ya faru to dai shi abin da yake kunci kenan sai ce to ku koma zuwa ga babanku ku gaya mashi gashi fa innabi naka kadi saraka ɗanka ya yi sata ta ga maganar da girma amma dole sai an ji an faɗe ta akwai abin da bai koyuwa shi yasa ake so kullum a yi abin da za a faɗe shi gaban kowa kada a yi abin da za a ta ƙungiya ƙungiya dole kuma sai an faɗe shi ku je ku gaya mashi wato ainihin wato innam na kasaraka wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin magana mai kyau mu dai abinda bi abinda muka faɗi abinda ake ne a gabanmu an fito da wannan kwanan awo a gabanmu daga cikin kayansa a matsayin sun kama shi a matsayin ɓarawo wannan abin da muka gani kinan. amma wa ma kunna lil ghaibi hafizin game da abin da yake na gaibi mu ba masu sani bane ba masu kiyayewa bane ta yi yaudara aka aka zo aka saka mai ba mu sani ba kun gane da kyau saboda haka abu na farko kinan. sannan kun gaya mai bai aminta ba ku gaya mai garin da abin ya faru a zuwa tambayi mutanen garin shi ma banda wannan bai aminta ba ba mu kaɗai ba ne ayarin da muke so kaya daga falastin daga masar zuwa falastin su ma abokan tafiyar mu a tambaye su haka duk hujjoji ne wannan ko wanda ya kamata a ce an yarda da su amma tun da farko an sami bakin fenti shi yasa kullum mu guji karya. ka zama mai gaskiya da za ta haifar maka alkhairi ne ka nisanci ƙarya da za ta haifar maka shari ne Allah ya tsare mu ne Allah ya ce أمرا فطبع جميل نعم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا نعم إنه هو العليم الحكيم نعم الله مروك يتي قال يتي بل قال وعيفت لنا مجنى النبي يقول النبي يقول يتي بل a'a ku bari kawai sawwalan lakum anfusukum amra zukatanku ne suka riya maku wannan al'amari kuka tsara shi eh fa sabrun Jami. ni dai yanzu zan yi haƙuri haƙuri mai kyau amma duk abin da za ku gaya man zukatanku ne suka tsara maku ranku ne ya tsara maku amma dai fa sabrun jami zan yi haƙuri haƙuri mai kyau asallahu an yi ake ni bihin jami'a ya kusa na fata ina kwaɗayi Allah ya zo man da su gaba ɗayansu ma'ana da shi binyamin da yusuf da kuma babban ɗan shi wasu sun ce sunan shi yahuza wasu kuma sun ce shi ne a ainihin amina rabilu ko rubailu kasan sunaye ne na yahudawa ake sa sun kaji yahuza su rubailu ko to sun ce babban ɗansa sunan shi rubai ɗan shi kuma da ya fi tunani da kyau shine yahuza wasu ce yahuza inni to wanda ya zauna ki ne ce shi ba zai da kaga sun zama su uku ya ce to ina fata Allah zai zo man da su gaba ɗayansu kaga annabin Allah kenan innahu huwal alimul hakim lalle Allah shi ne masani game da abin da yake sannan hakimun kuma mai hukunci na adalci mai hukunci mai hukunta abin da ya so ne Allah ya ce wa tawalla على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قالوا تالله تفتح أو تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين نعم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم وتولى عنهم annabi yaqub ya kauda kai ga barin su wa kala yace ya asafa ala yusuf wayo kai tona a bisa bakin cikin yusuf rabuwa da ne da shi kenan abyadad aynahu min alhuzni idanunsa suka fari tas saboda bakin ciki da yawan kuka wa huwa yana mai kunsha fushi ko damuwa da take damunsa akan rasa wancan ɗana sa Yusuf qalu sai suka ce tallahi tafta'u tazkuru Yusuf suka ce ah yanzu har yanzu baka daina tuna Yusufu ba ah, har yanzu a shekara tuna Yusuf eh? Hata ta kuna haraban har sai jikinka ya zabge ka zama mara lafiya kenan au ta kuna min kina, ko ma ka zama daga cikin wanda suka mutu halakaku damuwarka da shi sai ta sa ka kamu da wani ciwo ko kuma sai ma ta zama sababin ajalinka ƙala ya ce inna ma ashku basi wa huzuni ilalla. ya ce ai kaɗai ina kai kuka na ne zuwa da nuna damuwata da bakin na zuwa ga Allah ba wai gare ku ba wa alamu min Allah ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba game da Allah na duk abin da ke faruwa akwai abin da na sani wanda ku ba ku sani ba wanda Allah yake yi da wanda Allah yi kun gane da kyau to waɗannan ayoyi da suka biyo baya a gaba ɗayansu tun daga inda ya ce a'a zukatanku ne suka tsara muku je kai abin da ku ga dama fa sabrun jamilun kalmar saburun jamilun malamai sun ce shi al-sabr sun ce shi wato haƙuri yana da nau'i iri kamar guda uku ko an tambayi bin taymiya dangane da sabrun jamilun da ya zo wuri sabrun a cikin Al-Qur'ani wajen wuri uku akwai inda yake sabhul jamil akwai alhajarul jamil sannan kuma akwai me asabrul jamil ya zo cikin qur'ani to me bambancin su in an ce wato kamar fahjirhum hajaran jamila ka ƙaurace masu ƙauracewa mai kyau lokacin da manzo shawa suke ta cutar da shi suke gaya mashi boka makaryaci kahin boka ba abin da ba su gaya mai ba sai aka ce fahajirhum hajaran jamila ka ƙaurace masu ƙauracewa mai kyau wato shine malamai suka ce kauracewa mai kyau ita ce wacce take babu cutarwa da take biwa an maka laifi sai kai haƙuri ba za ka mai da raddi ba sadda suka ce mai majnunun to ba za shi iya ce masu majnunun sadda suka ce mai kahinun ba za shi iya ce masu kahana sadda suka ce mashi wato kazzabun ba zai kawai ya kyale su kawai shine fahajirhum hajaran jamila wanda ya maka ba daidai ba to kawai ka ƙaurace mai daga abin da ya karkace za ka mayar sannan a samhul jamil shine wato ainihin afuwa bila itabi a yi maka abu da za ka iya ɗaukar fansa kamar yadda aka yi ma'anabi ya bar madina ya bar makka cikin dare ya tafi ya shiga kogo ya ƙuya sannan suka ɗau hanya ƙarauniya da haka suka iya zuwa madina da tsaro na ubangiji ba tare da an cutar da su ba a can maka an ba da abin da ake sa ju'uli maganar da muka yi wanda duk ya zo da kan manzo ko abokan yana da raƙumi ɗari aka annabi ya bar maka ba don bai santa ba to lokacin da ya sami dama ya zo ya shigo maka, me yi ya yi ashabul jami ya ɗaufansa afuwaye ya kau da kai kamar ba a taɓa mashi ba ya shigo maka bai a taɓa kowa ba bai ɗaufansa kowa ba to haka ake so in an maka laifi ka kau da kai kar ma ka koma ka rika tuna shi balle ka ce har za ka ɗaukansa to haka na a jamil shi ne nan ya ce fa sabrun jamil shi ko malamai ka ce shi ne sabrun bila shakwa li ghairillah haƙurin da za ka ba tare da kana kuka akan abin da aka yi maka ba sai dai in za ka yi kukan kai wurin Allah amma na annabi Yusuf kuna ganewa aiko? lokacin da abin da suka mai wato annabi yaqub aka yi mai abin da aka yi mai ya sami damuwa da yawa amma sai ya ce shi haƙuri yake so Allah ya ba shi haƙuri mai kyau shi ne wanda ba ma zai zo yana gaya mutane ba ya zo a wata majalisa ya ce ɗana kaza kaza a kawai abin yana damun shi sai dai yana gaya ma Allah amma ba mutane ba wannan shi ne sabrun jamilun wanda ibn taymiya da sauran malamai suka fassara irin wanda yaqub alaihi salam yayi shi yasa yace asallahu an ni bihi an ni bihim jami'a ina fata Allah ya zo man da su gaba daya kun ga addu'ar da yake nan malamai suka ce annabi yaqub ya tabbatar annabi yusuf na nan da abinda ke damun shi bai san ina yake ba a wani hali yake kuna ganewa shi yasa ya wannan addu'ar ta fata wacce haka ake so kullum karkaɗe da tsammani na ji wani na cewa wani malami na cewa halin da muke ciki yanzu wani hali ne da kada mu ce wai za a yaye mana halin da na muke ciki kamar yau a ce za a koma kasan da za a ka tafi daga nan kaduna ina cikin dare komai ba mai tsare ka ko ba ka da ake tafiya ba tafi da kuɗi a wani ke cewa daga kasuwar kurmi ɗin nan cikin gari a kasuwar ita ce tsohuwar kasuwa ko za ka rungumo kuɗi a ciniki a rungumo su a riga wanda ya ciniki ya taho gida in ya zo ya aje su a zauren shi kawai kuɗin waye gari ya waye a zuwa ɗauka a tafi kasuwa ba mai biyo shi a jakuna ake zubo kasan kuɗin su lallai in an ciniki daga kasuwar kurmi zuwa su ƙoƙi sai ina a jakuna ake zubo kuɗi to ba wanda zai biyo jakin ya ga ina aka je aka aje kuɗin in gari ya a ɗauka ta ta a yi kasuwanci ba mai biyowa gidan ya ce haka to sai wani ke wai kar mu tsammanin wannan halin fa zai dawo a mu dai mu ta ƙoƙarin dai dai a dai ta a ta dai bin Allah dai ana abin nan kaga wannan kamar ɗebe tsammani to ba a ɗebe tsammani daga rahamar Allah duk wani abu da Allah ke shi karkaɗe da tsammani in Allah ya so sai ya kawo aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da shari'ar Allah da komai a ban ƙasa magana cewa kiyama ita ke matsowa haka ne amma ba ka cewa ta matso matsowa da shi ke na zamu ɗaya da tsammani ai kiyama an sa mata alamomin tashin ta har yau ba wanda ya bayyana ko ba mu fata su bayyana a zamaninmu muna fata Allah ya kawo mana gyara innahu huhuwar alimul hakim wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa ya juya ya kyale su yace wai ashe ya cancanta abinda ke damun ka ka rika faɗa ma ubangiji da wanda shi ma an ka gaya mai ba ƙara ka kai ba kana cikin damuwa ko ta kasuwar ka ta kare ko wani yanayi na rashin aiki ba wai ka kai ƙara Allah bane ne a'a dan ka dan sami sauƙi a san wani mai wani ya sami damuwa in bai je ɗan dan furta ma wani ba bai jin sai abin ya ta kila ma daga nan sai ya zama sababin hawan jini to shi ne shi ma yake faɗin wannan ba wai a matsayin kai kuka ga kowa ba a'a gurin Allah yake kai kukansa shine aka ce idan sai fari to fari kamar ya ana nufin wurin bakin wasu ka ce yayi yana saboda yawan kuka ba wai a'a yayi fari tas babu bakin ba bakin ne yayi fari wasu na ce ya nace saboda bakin ciki da yake gamuwa da shi kuma yana rintse bakin cikin baya son ya furta ma kowa shi kuma bakin ciki na wani abu da yana nan yanzu da a ce yusuf ya san labarin rashinsa ya rasu ba shi kenan ba ai ne kake da ɗa sai aka ce ya ɓata kuma ba sami labarin inda aka kashe shi ba ko aka yi kidnapping ɗinsa ko aka yi kullum a haka ake abin yana fita a rai amma inda an ce ai gashi an tsinci gawo su wuri kaza an kashe shi an ɗauko ta an sallah an wa daga nan ba shi na magana ta wuce ba to shi ya sa fa huwa kazimun kullum yana cikin damuwa da wancan sai 'ya'yan nan suka gaya mai magana dai wacce take su a wurinsu sai suka ce ƙalu tallahi tabta'u tazkuru yusuf wallahi har yanzu ashe ba kamar tuna yusufu ba hatta ta kuna haraban har sai jikinka ya rauni ka sami larura yawan kuka rashin cin abinci damuwa auta kuna min alhali kina koma ya sababa maka rasa rai abin da suka gaya mai kenan kala ce inna ma ashku basi wa Eh lalla. ba gare ku nake kai kuka na ba ina kai kuka na na damuwa na zuwa ga ubangiji zuwa ga Allah shine malamai suka ce wannan shi ke fassara wancan saburin jamilun ɗin saburin jamilun abin da ke fassara shi ashku basti wa ilalla. Kuka kukana da rakina da nake zuwa ga Allah nake ba zuwa gare ku ba domin shi ne zai iya dawo man da ‘ya'yana wa alamu min Allah ma ta'lamun kuma na san abin da ku ba ku sani ba ‘ya'yan uwa kullum an jarabce ka da wani abu irin mai kama da wannan to kamar da al'amarinka ga Allah ka yi haƙuri idan an jarabci annabin Allah yaƙo da wannan to kai waye ne in wani ibtila'i ya zo maka irin wannan ba za ka haƙura ba kinan kisar annabi yusuf tana da wa’azuzuka da yawa a ciki na ibtila'i an mai kaza an mai kaza to kai da makamancinsa zai same ka ya za ka yi za ka haƙura ko kuwa in kai bawan Allah ne mai ƙoƙarin bin Allah ka ce abin ke samun ka to ya yi sami annabin Allah kuna ganewa idan wani abu na jaraba yana samun annabawa da manzanni da salihan bayi to ina ga kuma wanda yake kila dama an mashi dai saboda wani laifi dai Allah ya sa mu gane mai Allah ya ce ya bani yadhhabu fatahassasu min وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نعم قال تعالى يا بني izhabu fatahassasu min yusufa Allah ya ba mu labari a bisa harshen yaqub alaihi salam nabi yaqub yace ya bani ya ku ya'yana izhabu ku tafi fatahassasu min yusufa wa akhi ku je ku kare bincikawa wajen neman labarin yusufa da shi da ɗan uwansa wala tai asumin rauhillah kada ku ɗebe tsammani kar ku ɗebe ƙauna daga samun rahmar Allah innahu la ya asmin rauhillah ba wanda ke ɗebe tsammani daga samun rahmar Allah illa alqaumul kafiri illa alqaumul kafirun sai mutanen da suke kafirai eh to malamai suka ce wato lokacin da annabi Yusuf tun daga ƴaƴan shi abin su gaya mai gashi gashi ga abin da ya faru shi kuma yana da annabi Yaqub shi kuma yana da yaƙini ɗannan nan nasa yana nan shi ma wancan da aka riƙen yana nan shi ma wanda bai dawo ɗin ba so da aka sai ya ce masu fata wato yanzu ku tafi fata hassasu ku je ku bincika a ta shi shine malamai suka ce wato shine a ta hassus ya kuni fil khairi wata jassus ya kuni fil shari haka yi mini ya ce sa akwai ta ta jassasu yadda hadisi ya zo da shi hadisi bukhari wala walata wala ta hasadu wala tabaghadu to tajassus shine bincike wajen ababa na shari yanda za ta bincike a kwakulo sharrinka shi ko tahassus ana yin shi ne da za a samu labari na alkhairi game da kai kun gane shi yasa ake kiran eh, dss ake kiran ko ss a larabci ake kiran su jasus saboda su tajassus kullum kokari suke su samu laifin mai laifi eh ai ba laifi a sami masu binciko laifin masu laifi ko ko sai ce ku tafi ku je ku bincika ku samo labari na Yusuf da ɗan uwansa wala ce a sumin rahila kar ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah da wato jin kansa saboda me akwai fatan samun su kenan la yayi asumin rahila illa alqawmul kafir ba mai ɗebe tsammani daga rahamar Allah da wata ni'ima ta Allah sai ka kafirai ashe kaga bai kamata ka rika ɗebe tsammani daga duk wani abu da yake ni'ima ce ta Allah ba kana cikin damuwa yanzu kana matashi aure kake so ba jari ba kuɗin aure sai ka rika ganin koma ba za ka a'a kar ka ɗebe tsammani kasuwa kake kayi kayi kar ka ɗebe tsammani baka san me Allah zai ba a'a duk wani abu da yake rahama ce ta Allah ni'ima ce tashi kai dai tashi ka nema ka bi sabubba kuma ka dogara da Allah ka taba da bin tsammani eh bin tsammani wannan ɗabi'a ce ta kafirai yasa kafiri in yi abin nan wani bin sai je rataye shi kawai to ya huta kenan ya kashe kan shi, ya huta yana kafiri abin da yake so bai samu ba kuma ya kashe kan shi. kaga ya ɗebe tsammani daga samun sauƙi kenan to mumini ba haka yake ba abin da ya gaya musu kenan ya ce falamma na'am ka karanta falamma dakhalu alai yanzu sai mu kaddara shi ya ce su tafi har sun tafi sun kama hanya sun bar Palestine an ce tsakanin Palestine zuwa Masar tafiya ce ta wajen kwana takwas tafiya irin fatada ba ce ba ta tamra kumi a zango a sake a zango a tafi to ga har sun kwashe wannan lokacin sai Allah ya ce falan ma da kalu alai yayin da suka shigo wurin shi annabi yusuf alaihi salam sun taho kenan kalu sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki ya kai mai girma masana wa ahlanar durru wato talauci da yunwa ciwon yunwa ya kama mu da mu da ahalinmu waje ina bi za a musjatin mun zo maka wato da wani wato haja mara daraja ita ce musjat haja mara daraja muka zo maka da ita fa auki lanal kaila ka cika mana ma'auni sannan wata sadaq alaina sannan ka kyautata mana ka ƙara kenan ka ƙara mana kan abin da kai za mu saya inna allaha yajzil mutasaddiqin Lallai Allah yana sakan kama masu kyautatawa masu ƙari domin tasadduk sadaka ita ce ka ƙara kan abin da yake wato ba wajibi a kanka ba ita ce sadaka ba abin da kake bayawa na nafila kina. to ka ƙara mana kai mu kyautata mana sun iso garin masar sun taho da damuwa wannan yanayi da suka shiga ya ɗan jinkirta zuwa sayan kaya su kai garin su ya ɗan sa suna cikin buƙata. da suna shiga sai suka yi bashi bayanin damuwarsu yanzu mu dai masana wa ahlana dur damuwa ta yunwa ta shafe mu da mu da ahalinmu shine addurru a nan wurin kun gane waje ina bi ba a ce mun zo da haja wacce take tauyayya malaman suke saban suke ce haja kuɗi ne ko kuwa a abin kuɗi ne shi yasa suka kira shi musjatin kun san da ana cinikin ba ni gishiri ba ka manda ka zo da kai abinda muke so mu ko mu baka abinda kake so haka da ake ciniki to irin wannan ne amma kayan su ba cikakken mai kyau ba ko kuwa a kuɗin ne su kuɗin ne da aka yi su su ne ba gyararru bane idan azurfa ne zinari ne ba su gogo ba su gyaru ba sun ce dai sun zo da wasu kuɗi wanda suke ko haja muzzatin wanda suke wato ba masu cikakkiyar daraja ba yanzu suna nema ya karbi abin da ya samu ya masu afuwa kar ya ce kudin su ba su da kyau ko kuma kayan da za su ba a ba su bai da kyau abu na ɗaya kenan suka nema abu na biyu fa lana alkaila ka cika mana ma'auniyar da ka saba kaga abu na biyu da suke nema kenan ko sannan wata saddaq alaina ka ƙara mana ka ƙara kyautata mana domin kai mun san ka mai kyautatawa ne wannan abin da suka faɗi kenan ne Allah ya ce بيوسف وأخيه إذ أنتم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نعم Allah maɗaukaki kafin wannan ayar akwai wata magana da na gani ta mujahid mujahid almajirin abdullahi ɗan abbas ne wajen fassara cewa ƙarshen waccan aya inna Allah ya ji zulmuta sadiki Allah yakan kan kama masu sadaka sai aka tambaye shi shi mujahid cewa hal yukurahu an ya ƙula rajulun fi du'a'ihi an ƙi mutum ya rika faɗi a addu'arsa Allahumma tasaddaq alayya اللهم تصدق علي قال نعم إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب sai yace wato an tambayi shi mujahid a matsayin shi na babban almajirin ɗan abbas wai wani mutum ne aka ji shi yana addu'a yana ta cewa ya Allah ka yi man sadaka ka yi sadaka a gare ni ya Allah ka yi sadaka a gare ni to sai aka ce wannan abin da yake faɗin aka ce bai dace ba shin wannan haka ne ƙin aka nuna ya yi ba daidai ba haka ne ƙala na'am ya ce A yi wani wannan addu'a ba daidai ba ce na masadaka liman ya tafi sawa yi mai ba da sadaka ne wanda yake neman ladan sadaka Allah ya ya baka abu me yake so ka yi mai to baka cewa Allah ya maka sadaka ni ne yanzu za in ne maka sadaka to ina so Allah ya ban ladan sadaka kun gane duk sanda ka yi sadaka so kake ka sami ladan wannan sadaka. shi shi sa ba za ka ce ma Allah ya baka ya maka sadaka ba a Allah ya baka kawai shi mai bayawa ne kayan shi ne nashi ne zai ɗauka ya baka kuma ba baka yake yana neman wani abu a baya ba kun gani wannan wani da abin ne da na gani ibn kasir ya kawo to wannan ayoyi na gaba wato malamai suka ce lokacin da shi annabi yusuf alaihi salam wannan ‘yan uwa na sai ga halin da suke na damuwa na yanayin ƙaƙanikai sai tausayi ya zo masa sai wato ainihin rangwame da a da tausayi ya lullube shi kawai shi ne ƙala sai ce hala alimtum ma fa'altun biyu sufa wa ake? shin ko kuna iya tuna kuna iya sanin abin da kuka aikata ma yusufu da ɗan uwansa ga sa gaban shi fa yanzu ko ga maganganun da suka faɗi ke kuna iya tuna abin da kuka aikata ma Yusuf da ɗan uwansa idza antum jahilun lokacin da kuke cikin jahilci kun san jahilci ko shine ka jahilci abin da zai faru E, shi yasa kafiri da yake kafirce ma ubangiji saboda ya jahilci aljanna ya jahilci lahira hakanan mai aikin sako da zai saba ma Allah ya jahilci girman Allah ya kuma jahilci sakamakon Allah da in wanda ya bi Allah yake samu shi shi yasa sai ake jingina ma duk aikin da kai ba daidai ba ake jingina shi ga jahilci shi yasa yace lokacin da kuke jahilai ba ku san abin da za shi ya zo ba ya kai ya komo to sai da ku kai wannan abin kuna iya tuna haka ne gaba kalu a lokacin aka ce kawai da sai suka imauce suka imauce don ba su taba tsammani a zatansu wannan yusuf da suka je farijiya wai zai zama yau gashi kuma a gabansu ba ƙalo wannan abin da za su faɗi ɗin cikin mamaki da ta ta'ajin suka faɗe shi suka ce a naka la'anta yusuf a innaka a innaka lallai yanzu ashe kai kai ɗin nan kai ne yusuf da mamaki suke faɗi lalle kai ne a inna kala an ce yusuf Kala ana yusufu wa haza ahi ce i eh, ni ne yusufu kuma wannan ɗan uwana ne ba ya rike shi ba yana kusa da shi wannan binyamin Shaƙiƙin ya ce wannan kuma ɗan uwana ne ƙadiman Allahu alaina haƙiƙa Allah ya baiwa a gare mu a kan mu innahu man taƙi wa yasbir fa inna allaha la yudiyu ajral muslimin nan wani darasi kenan da zaka tsinta a kissar kama kalkale ma dan ka je ka ci gaje kissar sai yace innahu sha'anan da lamarin yadda yake manya taki wanda duk ya ji tsoron Allah yake dokokinsa wa yasbir kuma ya haƙuri babu bi bane takawa da samu haƙuri da bin tsoron da wato da bin dokokin Allah ina ta shi ne ka bi dokokin Allah na yi ka na bari ka bari abin da ya faɗi kenan kawai su ne duk suka sababa mushi wannan kun gane sai ce fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa sakamakon wanda zai kyautata ku dubo ku karanto kisa tun daga farkonta abin da ya faru zuwa yau da irin ta goma shin da ya ta masu ya san su ne amma su zo au shekara biyu fa suna zuwa su awo su koma su zo su yi su koma a cika masu ma'auni a ba su masauki a komai ya ɓoye bai taɓa nuna masu ba har sai da aka zo ƙarshen cika cik suka zo awo suke so ɗan uwansa kuma gashi kusa da shi ko wannan ayi ba ne shi ya ce wato ainihin ƙalu suka ce tallahi laqad asaraka kallahu alaina suka rantse da Allah suka ce wallahi Allah haƙiƙa Allah ya fifita ka kan wa in kunna la khadi'in lalle mun kasance masu kuskure suka karba kuskuren su ba kuskure ba masu laifi masu sako domin in aka ce haɗa'a ya yi abu da gangan kenan amma aka ce a haɗa'a shi ne ya yi bisa kuskure shi muke neman afuwa muke cewa wala ta akhirna inna sina au akhda'ana ko abin da muka yi bisa kuskure Allah kaka kama mu da shi amma abin da kai kana sane to shi suka yi anan shi suka furta wa in kunna la khati'in da mun kasance mun yi da ganganci da abin da dan muna sane muka dauki su muka je muka je farijiya ko shi ne suka yadda da laifinsu kullum duk girman mai laifin yadda ya yi tuba to shi kenan Allah zai gafarta masa wannan suka yi itirafi cewa Allah ya ɗaga shi a kansu su kuma sun yarda da sun yi laifi ƙala sai ce la ba alaikumul yauma ce yau babu sauran wani laifi ta tare da ku a yau ma'ana wani abu da zai riƙe shi da ku ku ku in ce zan ɗaufansa, ko ma ina neman ma Allah ya kama ku da wannan laifin daga yau babu shi la ba alaikumul yau babu wani laifi wanda zan ce na kama ku da shi wato ainihi banda ma wannan ya gasurallahu lakum Allah zai gafarta maku ko kuma zan nemi Allah ya gafarta maku wa huwa arhamur shi shine mai jin kan masu jin kai saboda haka ka dubi annabin Allah ku dubi abuwa yan uwa sai ka je kisa he ka ce to radda radda ya sami yaya ya kamace musu ha ko ya tsaye ya ce kuma man kaza kuma kaza kawai tambaye ce eh, kawai kuna iya tuna abin da kuka aikata ma yusu kawai iya abu ɗaya faɗa musu shi kenan wanda kai ma in kai ne zai nan zai sa ka hawaye a gaban suna gaban shi wannan kaɗai ya isa kullum ka ji tsoron Allah kar ka taɓa wani ka ce za ka wulaƙanta wani ɗan uwanka ne a wani ne daban kai wani ma'aikaci ne babba wani na ƙasan ka ka ce za ka tozarta shi ka ci mutuncin shi a kai wani ma'aikaci ne mai ɗamara za ka yi amfani da ɗamara ko menene yanzu waɗannan yan uwan shi ne kuma shi yasa nake ta gaya muku mutum kar ya ɗauka kisar annabi yusuf tana gina gaba tsakanin yan uba duk a labaran za ku ji gashi cewa ya kawai kun san abin da kuka aikata man ni da ɗan uwana kenan bai ce mu da muke ɗakin muka za duk wannan mu cire shi shaiɗan ne kuma kamar da za mu ji a gaba iya ya haɗa a baya ma mun ji ba ka ya kamata wannan kisar mu ɗauke ta mu daina ɗaukata suna kuwa mana gaba tsakanin yan uba a'a ba abin da take nuna ba kina da take nunawa duk inda shaiɗan ya shiga tsakani ko tsakanin yan uwa ne ƴan uba ne ƴan uwa ne ɗaya a'a makwabta ne ko yaya ake to karka yadda ka wulaƙanta wani kar ka taɓa cewa yanzu kana sama da shi bari ka ci mutuncin shi ko za ka yi mai hasada ba ka san me za shi je dawo ba ba ka san me karshen al'amari ba yadda kun ga dai ba abin da ya wuce wannan a ce ga mutum gabanka ka faɗa abin da ka faɗi sannan ka yadda ya yi daidai kuma Allah ya ɗaga shi kai kuma ka yi laifi sannan shi kuma ya ce ya yafe ko kuna ganewa domin ya ce babu sauran wani abu a kanku da zan ɗauki wani abu kafansa ina jin an nuna mana lokaci sai mu tsaya nan sauran ƙarin bayanin inda shi gobe sai mu ƙarasa insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya mana tare a alarin abin ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke ji ta kawan nan da haƙurin nan mai ta ƙoƙarin tuna ta a cikin zukatanmu da ayyukanmu ya zama sune jigon abin da muke samu na rayuwarmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أباب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما سأكاون سنونا من cewa zuwa yanzu an sami gudunmuwa na sayan mai wanda ya ba da dubu ashirin eh sai kuma akwai ها ya ba da nawa ne na manta da dubu dai na gade kamar rubu ko ha a gaya muku yan wayewa a yanzu an sami dubu talatin da takwas ba da ma cewa muka nan da ya zuwa sati muga dubu ɗari da ashirin za su haɗu ko da talatin ne insha Allahu a kuma ga akawuntan nan muna fata yan uwa a ci gaba da sakawa Allah ya mana jagora kada mu zo kun gaya mun yi karatu bayan cewa ko Allah ya taimaka da yawa wanda ya saka kuɗi rika faɗin sunansa dan a rika kwafa